من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سجلنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى من الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau shida ga watan al-Muharram hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau shida ga watan tara miladiya 2019 a wannan masallaci namu Jami'u Sheikh Talha Salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako a cikin littafin التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ والضمالني الألامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله والنزيز ومجلس منا أربعين كما منا كتاب العلم سننزام تاشي باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس باب من أجاب الفتية بإجابة بإشارة اليد والرأس باب الذي بياني أكون كنش متمن دي أمس فتوا تحني النوني دحنو كوكما تحني النوني دحن أن يمك تنبيا أما تأينك نمالني سيكا فهمتشي وذاك إيباد أمسا دحي كوكا إيباد أمسا دحنو to ya halasta ko bai halasta ba ya tabbata a tsarin ilimi ana haka ko ko ba a yi shine wannan babun abin da zai karantar da mu kilan kamar yadda al-Imam al-Bukhari mai asalin littafin ya rubuta kuma al'imamu zabidi wanda ya taƙaita littafin wato ya ikhtisarinsa shi kuma ya zo ya tabbatar da shi a cikin attajiri da باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس باب هكنت وندي أمس فتوى تحنير نوني دحنو والرأس كودك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويقتر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج قال هكذا بيده faharrafaha haka yuridu al kasla. wannan hadisin an samo shi daga sayyiduna Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu kwatankwacinsa ya gabata a baya babu raf'il ilmi wa zuhuril jahli riwaya Anas malikin Malik radiyallahu anhu wannan riwaya sayyiduna Abu Huraira a cikin sharadin al-Imam az-Zabidi in za mu tuna ya faɗa mana cewa ba zai rika maimaita hadisi ba sai dai idan akwai wata fa'ida ta musamman da ta daɗu a cikin hadisi don akwai fa'idodin da suka daɗu a cikin hadisin shi yasa sai ya sake nana tashi al-Imam al-Bukhari a cikin ta shi zai iya maka amfani da hadisi kwara ɗaya domin ya fitar maka da fiqhu ɗaya shi yasa hadisi da al-Imam al-Bukhari zai iya maimaita shi so a wurare ɗaya kowace maimaitawa da Imam Bukhari yayi to akwai darasin da yake son a ɗauka a ciki to al-Imam ya ce shi ka'idar ita ce ba zai maimaita wani hadisi da ya ambata a baya ba sai dai idan akwai wata fa'ida ta ilimi ta musamman da ta dadu a cikin ɗayan riwaya to sai ya sake nanatawa to shi yasa yayi haka nan so da wannan ita ce ka'idarsa fa'ida ta farko dai riwayar Abu Hurairah ce sahabban sun bambanta dan fa'ida ta biyu wannan riwaya ta na Abu Hurairah akwai ababen da ta kawo amma babu su a cikin riwaya Anas radiyallahu ta'ala anhu to shine babu man ajaba al-futiha bi isharati yadi yace an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga na Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشي يقبض العلم زادوك إلمي أكشن زمني واندم يبياني أكن كيف يقبض العلم من ذل سما يافد يد زادوك إلم ويضحى الجاهل سنن جاهل سيدي بيانا شما من يبياني كيش يغفو العلم شين ظهور الجهل إذا غفئ العلم to yazharu al-jahl an dauke ilimi jahilci zai bayyana domin kishiyoyin juna ne a duk garin da akwai ilimi to jahilci bai da wajen zama a duk garin da suka auri jahilci ilimi bai da wajen zama so da ka biddani ya tarqani ay tafarruqi kishiyoyin ta guda biyu suna rabuwa dukkan rabuwa wal fitan a riwaya Anas radiyallahu ta'ala anhu babu bayanin zuhurin fitan lafazin alfitan a harshen larabci in an ce fatana ya ciro fitnatan futunan to shi ne asali idan aka ce alfitnatu ana nufin a sanya zinariya ko azurfa a cikin wuta domin a goge mata a wanke mata dattin da take jikinta shi da ke ake ce mishi alfitnatu ana cewa futinan zahabu bin nar wato an sanya zinariya a cikin wuta domin ne domin dattin da ke jikin zinariya ya zama ya kau ƙillin zinariyar ya bayyana shine asalin abin da ake ce ma alfitna amma ƙur'ani ya zo da lafizan fitina da ma'anoni da yawa akwai inda ƙur'ani yake zuwa da الفتنة دا معنر القتل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين أي إن الذين قتلوا المؤمنين akwai inda fitina a Qur'ani ke zuwa da ma'ana al-ibtila jarabawa ƙur'ani ya kira ‘ya'ya fitina ƙur'ani ya kira dukiya fitina ƙur'ani ya kira matan mutum fitina So, da malamai suka ce ƙur'ani ya zo da ma'anonin fitina kala kala kala kala sun kai fiye da kala goma sha tara dukkaninsu da ma'anar fitina a cikin sunnar annabi sallallahu sama lafazin fitina na zuwa da ma'anoni da yawa daga cikin malolin fitina a cikin sunnan manzon sama akwai alqital yaki yaki ana ce ma ana ce ma alharbul fitna ana ce ma yaki fitina kamar yadda a cikin sunnan manzon Allah so sama ya tabbata ana kiran bid'a da fitina kamar yadda ya tabbata a cikin sunan darimi rahmatullahi alaihi riwaya ibnu mas'ud hadisin ya tabbata marfu'i wato daga annabi sallama sannan ya inganta mawqufi wato maganar ibnu mas'ud ibnu mas'ud yake ce ma almajiransa kaifa antu idza labisat fikum alfitnatu ko idza labisatkum alfitnatu yaya za ku zama idan fitina ta zama ta cakude a cikin ku alfitnatu sai bai bayyana me yake nufi da alfitna ba sai sai a gaba yace yaghbu fi as wa yahrimu fi al-kabir wa yattakhidhu an-nas sunnatan idza turika minha shay'un ila turikat as-sunnah ya za ku zama idan fitina ta chakude muku fitina nan bid'a yaro zai taso a cikin fitinan babba ya tsufa ya riddige a cikin fitinar idan aka bar wani abu ba a yi wannan fitinar ba wato bid'a sai mutane su ce ai an bar sunna ba a bid'a ba sai wani ya zai ce ai ba a sunna ba to kaga nan fitnatu bi ma'ana bid'a sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganunsa malamai sun fahimci cewa fitinu kala biyu ne manya-manya akwai fitnatu shahawat akwai fitnatu shubuhat fitnatu shahawat fitinar da ke faruwa ta sanadiyar son zuciya fitinar sha'awa fitinar zina fitinar liwatsi fitinar shan giya duka waɗannan ana ce musu fitanu shahawat son zuciya yake sa a yi su da wuya ka samu mutumin da ke aikata haram sai sun haram yake aikatawa ba shi yasa mun sun ce wal ismu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadri wa khayalta an yatli alayhi an Zinibi zunubi da abin da ya maka kaikayi a cikin zuciyarka ba ka san mutane su ga kana yi zinibi. wannan ma'auni ne manzo Allah su sama ya bamu duk lokacin da kai kana yin wani abu amma ba ka san mutane su ga kana yi to wannan abun ba daidai ba ne ba daidai kake aikatawa ba yanzu mutumin da zai kwashe kuɗin mutane kai ba ya san a san ya kwashe ko kuwa ko wanda yanzu zai sata kwasa ta kuɗin gwamnati sai ya fito gidan rediyo ya faɗi cewa za mu saci biliyan kaza ko bai san waɗanda suke kula da shi su san ya sata kuma idan aka gano ya zata abin kunya ne a wajen shi ko shi shine wannan idan wani mai shan taba ya ga wani babban mutum ya zo wuce wanda yake cin kunya ne sai ya haka sai ya maka leta sai ya sa ta a cikin hannun shi har ya je ya kone ma bai damu ba kaga amma idan yana cin cingam ya ganki sai ya mishi bismillah ba kaga cin cingam halal ne fitnatu shahawat akwai fitina ta biyu ita ce fitnatu shubuhat fitnatu shubuhat ita kuma abin da ke jawo shine jahilci jahilci rashin sanin abin da ya cancanta mutum ya sani shi yasa babban abin da ke haifar da bid'a a cikin mutane jahilci abin da ke haifar ma da mutane su zama sun kirkira abin da baya cikin addini sabubban suna da yawa a cikin amma a cikin manya-manya akwai sababi na jahilci rashin sani to waɗannan su ne fitan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa za su bayyana yanzu duk wahalar da ake sha a duniyar nan a duniyar musulmai ka dawo duniyar Najeriya ka dawo duniyar arewacin Najeriya ga baki ɗaya abin da ya jawa fitina ce waɗannan fitinin guda biyu kaka ƙara kakkarai. ɗan sanda a haɗa baki da shi a soja a haɗa baki da shi a ma'aikacin gwamnati ya sace kuɗin mutane a kawo mutum cmd na asibiti yana kallo ana kawo mutane suna mutuwa amma ya sace kuɗi hand glove da likitoci za su yi amfani da shi asibiti babu me sunan wannan duka me ya jawo shi wane ne a cikin waɗanda suke waɗannan abubuwan ba su san cewa abin da suke ba daidai ba ne wallahi ba wanda bai sani ba kaga waɗannan su ne fitar in suka zo haka suke faruwa fitina kashe-kashen nan da ke faruwa fitina ce ta son zuciya ka kara ta karye fitina ce ta son zuciya son zuciya ne ya haifan mana da wannan halin da muke ciki ba daɗi duk wani system a Najeriya ba wani system da ke tafiya daidai sai dai kai ma kai san son zuciya ba wani abu fara ɗaya da za ka shi a Najeriya a yau halin da ake ciki ce daidai yake ba shi ko kwara ɗaya ba na tabbatar da ba wanda zai ja da ni akan wannan to me ya jawo shi son zuciya kuma kakkace ce wasu ne kawai kai kai kai kai ma ka binciki kanka kai ma ka ba da gudunmuwa ni ma na ba da gudunmuwa mu ina kullun fiha ba wanda bai ba da gudunmuwa ba wani da bakin shi ya bada kai manzo sama ya ce ka faɗi alkhairi ko kai shiru to duk lokacin da ba za ka faɗi alkhairi ba kai shiru shi ya fi to sai ya zama kai ba za ka yi shiru ba kuma ba za ka faɗi alkhairi ba har ka shiri za ka me yasa manzo sama ya ce maka idan fitina ta zo يشي كف لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خفيعتك حديثي حسن إذا فتنة تبين عشان الأمة تو خام باكين تنشو لو من وين زبون مجد كا كار هو فتنة فتنة ذاتي هو هو فتنة ذاتي صندوق وليسعك بيتك خذونا أجدام daga cin abin da ke karanta fitina a cin al'umma akwai rashin magana rashin magana kama baki wani bakin shi shi ke jawo bala'i sannan sai da ce waje sa aka baito ka zauna a gida aka je inda fitinar take sannan manzal sama ya faɗi ƙa'idar yadda ake mu'amala da fitina bayan wannan ya faɗi cewa idan fitina ta afku wanda ya zauna da miƙe ba alqa'id fiha khairun min alqa'id wal qa'im fiha khairun min al mashi wal mashi khairun min al sa'i idan fitina ta zo kai da kake zaune ka kame ki kafi alkhairi fiye da wanda ya miƙe tsaye domin wanda ya miƙe tsaye zai fara hange-hange ina ake yi sannan wanda ya miƙe shi kuma ya fi wanda ya ke tafiya a cikin fitina alkhairi ya fi shi sauki shi kuma wanda tafiya yake to ya fi mai gudu a ciki sauki gudu nan shi kila shi ya ɗauki man fetur ɗin kila shi yake cinna wutar kila shi yake rike da makamin kila shi yake ɗauke da bomb ɗin kila shi yake ɗauke da bindiga da za a tsorata a kama mutane To akwai bukatar al'umma yanzu a karantar da ita karatu akan kaifa na ta'amalu ma alfitan na hannu fil fitan ko kaki ko kasu muna cin fitina duka kuma fitinonin nan gabaki dai a cikin su miki ba wata kwara dai da bata soka a cikin mu ba sai dai Allah shi kyauta to shine tsarin wannan hadisin manzo sun yace abin nan wal fitan fitin fitinu za su afku wa yaqtu al harju sannan kisan kai zai bayyana alharju malamai sun tattauna akan asali lugar suwaye wasu malamai suka ce asali lahaja ce ko luga ce ta mutanen habasha habasha alharju alharju alqaslu kenan wasu kuma suka ce luga ce ta larabci amma annabi wasallam Allah madaukakin sarki ya sa duk wata lugata. larabawa ko wata lahajarsu manzon ta sama ya iya magana da ita duk wani nau'i na wata kabila daga cikin kabilun larabawa to annabi sama yakan yi magana da lahajarsu wato karin harshensu dialect nasu kuma wanda yana da tasiri a cikin zukatansu in mutum ya zo manzo sama ya masa magana da lahajarsa suke ji daɗi akwai hadisi duk da malaman hadisi wasu sun rauna nashi a cikin musnad al imam ahmad manzo sama ya ga wani mutumi ana tafiya ya sha wahala kuma yana azumi manzo sun yace ce me ya same shi aka ce azumi yake kuma yana tafiya sai manzo sun yace masa laysa minan bir am siyamu fi safa laysa minan bir am siyamu fi safa ay laysa minan birri as-siyamu fi safa su wannan kabilar eh, laraha in za su ce al'am suke cewa <laughs> am suke cewa ba su cewa al to shine wasu mai ce masa inna minan bur inna minan inna minan bur am siyamu fi safa to shi ne wannan to manzo sama sai ya ce alharju eh, aka tambaya aka ce qila wa mal qila ya rasulullahi wa mal harju manzal aka ce ya ma'aikin Allah me ake ce ma alharju qala fa hakad fa qala hakaza bi yadihi sai man san bai haka ta hannunsa fa harrafaha ka annahu yuridu al-qatla manzo su na nufin kisa ko kace ya haka ko ya haka kisa kisa zai yi yawa a cikin al'umma akwai hadisi mai ban tsoro manzo ya ce hatta la yadri alqatil lima qatal wala almaqtul lima qutil har me kisa an ka tambaye shi kace dan me kashe ka kashe wani sai wallahi ban san ni ma dalilin da yasa na kashe shi yanzu hayar kila da ake daukar su a ba su dukiya su kashe wani waya ba kawai ake musu wasu a yi ciniki su kashe wani wane ne wanan nan me wanan nan yayi a'a abinda muke so kai ku kawo mana da wane shike an gama su ji abinda za a yi shine a tuwo musu su ga kuɗi ya shiga cikin account su in kuɗi ya shiga cikin account su shike sai su je su aiwatar da wannan to in ka tambaye su dan kuka shawa ne me za ku ce za su ci lima qataltum fulanan dan ku kashe ne ma ko kawai min ajli min ajli al-mal ko saboda kuɗi kaga hatta la yadri al ma lima qatala mai kisa ba zai san dalilin da yasa ya kisa ba kisa zai zama mafi arhar abu a cikin mutane shi yasa sai a kashe mutane sai jami'an tsaro sai su fito sai an kashe mutum hamsin sai su ce mutum biyu aka kashe saboda mutum biyun ba su da amfani ya rakiya shi da su ko ko bira aka kashe yin a karkashin ka yake to ya kamata ka nuna alhini ka nuna damuwa kuma ka kasa bacci kuma ka ɗau matakin da ya cancanta a ɗauka kaga shi ne wannan halin da ake ciki walal maktulu lima kutila shi kuma wanda aka kashe in aka tambaye shi aka ce dan me wane ya kashe ka shi wallahi la ajri lima qatalani shi ni ban san me yasa na mai na kashe ya kashe ni ba al-arwahu takunu rakhisa rayuka za su zama masu arha a cikin mutane labarin da da ake ji a ce an gagawa a Legas zuru hmm, a wuce hmm, a wuce to mu ne sai yanzu muka shiga mun namu ma yafi mu ne kashe mutane hamsin a ɗigo wakin su a zo a haɗa su mutane suna ba wanda yanzu kila bai taɓa ganin gawa ba ba gawa a cikin makara ba ko a cikin littafani to shine wannan alharju ina cin abubuwan da za su bayyana a ƙarshen duniya gashi nan kuma yanzu Allah madaukakin saki ya jarrabe mu muna gani to ne wannan to me fiqhun hadisi fiqhun hadisin babba shine قال فهاك هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل أن تنبي عكا قيل يا رسول الله ما الهرج يا ما يكون منين الهرج sai mun sama ya nuna da hannunsa ya juya hannunsa yayi haka yace kisa kaga shine me babu man ajaba al-futiya bi isharati yadi babu mutum ya ba da fatawa da hannu da hannu shi yasa malamai suke da ka'ida ta fiqh suke cewa at al-ishara bi ma'na al-ibara ko at al-ishara bi maqam al-ibara wani zubin akan yi amfani da nune sai nunan nan ta zama ita ce a matsayin ne a matsayin magana kai eh fata'ta bi ra'sihi "Ai na'am ko fata'ta bi ra'sihi "Ai la ko yi haka ya girgiza kansa haka eh kenan ko yi haka kaga a'a kenan to wannan akan ɗauke shi a matsayin mai a matsayin ishara akwai wuraren da ishara ke aiki daga ciki akwai sallah kin ya zo yana sallah ka mishi magana sai maka nuni da kai to kaga isharatu bi manzilati ibaratihi kaman magana ya maka ko haka kurma isharatu al-a'm isharatu al-abkam ibaratuhu ko isharatul asammi ibaratuhu idan kurma ya zai maka nuna da hannu kuma ka fahimta to wannan nunan ya zama hukunci a shari'a in ciniki kuke ka fahimta ya fahimci maganar ka kai ma ka fahimci maganar shi to shikenan ciniki ya tabbata ya zama najis za a tabbatar daga baya ba za ka zo ka ce ai baka yadda ba kowa a kai ba ciniki kai da shi ba alhali an san wannan maganar haka take kuma yanzu lugar kurane ai luga ce ta ilimi sananniya koyanta ake yi an santa an san yadda ake gani ana musu fassara a gidajen talabijin to to to duka waɗannan suna cikin inda ake amfani da ishara sannan ana amfani da ishara a duk inda kake ganin isharar za ta yi amfani kuma wanda kake masa isharar ya gane domin ga yi manzan sama nan ya yi an tambaye shi an ce malharju manzan salma da bakinsa ko amma sai nuni da hannu to ya halatta a yi magana da hannu ma damar wanda ake magana da shi ɗin zai gane sannan hadisin yana karantar da mu mahimmancin abin da malaman tarbiyya suke ce mishi lugatul ishara ko lugatul ishara ko abin da suke ce ma body language da turanci amfani da jiki wajen karantarwa yana da tasiri matuƙa a lokacin da kake wa mutane bayani kana nuna musu da hannu ko kana kaza yana da tasiri daga cikin ma tasirinsa kan haɗa mutane masu bambancin yare sai za a karantar da su wani yare ƙwara ɗaya ta ya za ka karantar da su misali ga bahaushe ga inyamuri ga bayarabe ga Filatani, kowanne bai fahimta yaren wani sai za ka karantar da su wani yare ƙwara ɗaya wanda kuma duka ba ba iya yaren ba ko kai kuma baka iya yaran kowa daga cikin su ba to kaga shine sai ke amfani da gabobi wajen karantar da su nuna abu kaza su gane kaza kaza kaza kaza abinda yana ɗaya daga cikin abinda malamai suke ce masailul idah teaching aid yana yana da tasiri matuka sannan sai sauran nau'ukan fikihun da suke cikin hadisi to yanzu nan mun samu bangare ɗaya na babun mu babu man ajabal kutiya futiya bi isharatil yadi manzon sama gashi amfani da hannu wajen karantar da mutane da amsa fatawarsu hadisi na biyu an asma binti abi bakr radhiyallahu anha qalat أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء إذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم وقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو المؤمن فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فعجبناه واتبعناه هو محمد ثلاثة فيقال لم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المغتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وأن حديثا أن ساموش لكنا أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين أن كحت ذات النطاقين سبو ذلوقة هجرة a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira da babanta sayyidina abubakar radiyallahu anhu ma radiyallahu anhu suka shiga kogon da ake ce masa zaru sau suka boye ba wanda ya san sun shiga sai iyalan sayyidina abubakar radiyallahu anhu saboda haka ita ta kai musu abinci abin da ta yi shine sai ta ɗauki gyalanta ko mayafinta sai ta yaga shi gida biyu sai eh, sai ta ɗaura nan idan ta je za ta hau dutsen da sa annabi sallallahu alaihi wasallam suke cikin kogonsa sai ta kama ta ɗaura haka take kamawa da igiyar har ta je ta hau tana mace ta je ta kaima annabi sama abinci a lokacin da babu kowa ba wanda yake ganin ta to shi yasa sai aka ce mata zatun baqai wato abuciyar gale guda biyu ko kuma kalle biyu na kaya shine annifaq shine zatun nifaqain nana asma'u radiyallahu anha yaya take a wajen nana aisha radiyallahu anha ba uwar su tsaye ba eh ba su tsaye ba yaya ce a wajen nana aisha kuma ta girme ta matuƙa sosai irin yayan nan yayar da ta isa ta haifi mutum ita ce nana asma'u radiyallahu anha wata mace ce da ake da tana ɗaya daga cikin manya-manyan mata na duniya lokacin da ɗanta Abdullahi ibn Zubair radiyallahu anhu suka samu matsala da Abdul Malik ibn Marwan eh, aka yi masa mubaya'a aka yi ma Abdul Malik ibn Marwan mubaya'a gashi kuma an riga an madanta Abdullahi ibn Zubair mubaya'a shi yasa malamai suke kirga cikin al yana cikin yana cikin shugabannin musulmai da aka mutanen makka da madina da da iraq sun masa mubaya'a sun yadda shine Khalifa. halifa ka wannan ya haifar da kai yaƙi mai tsanani a tsakaninsa da abdulmalik ibn marwan kwamandan yaƙin shine alhajjaj ibn yusuf as-saqafi ya zo wajen mahaifiyarsa nana asma'u radiyallahu anha ya tambaye ta shawara shin ya bassi ne ko ko sai ta ce idan anta da jaba ta ce ka zama ragoci ta ce ka ci gaba da yaƙi da su a matsayin azzalumai har sai abin da Allah ya yi tsakanin ku da shi so daga ƙarshe suka kashe sayyidina Abdullahi bin Zubair ɗanta babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda walakanci suka ɗauko gawar aka zo aka kawo mata aka kawo mata ka duba ka ce ɗan gashi nan fitinan nan ɗan ke ce ɗana ba fitinan ne ba ne ce to sai me afsatta lahu duniya wa da laka ta ce sai me ka bata mashi duniya bata ma lahira waye ci riba daga cin falalolinta ta kai kusan shekara ɗari da ashirin amma duka haƙoranta suna nan ko ƙwara dai hakorinta bai cire ba sannan ta da ƙarfinta ta rasu na na asma'u mace ce mai kaifin kwakwalwa mace ce mai kaifin tunani mace ce mai hangen nesa ta haifar ma da musulunci ‘ya'ya guda biyu manya-manya abdullahi bin zubair da ugwatu bin zubair abdullahi yana daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallama yara waɗanda suka haddato hadisai masu yawa sannan urwa ɗanta yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a cikin tabi'ai shi ba sahabi ba ne kuma yana cikin manya-manyan tabi'ai yana cikin alfuqaha usaba'a malaman fiqh guda bakwai na garin Madina malamin al-Imam Malik ne rahmatullahi alai to shi sune waɗannan ƴaƴanta guda biyu to ita ce Asma'u radiyallahu anha to shine ta ce أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي نازو وجنة نائشة رضي الله عنها ألوقة النبي صلى الله عليه وسلم ينادعي أشيكرة دعك تعمل كسبي ورانا أغانت دغانا تكسبي نته وجنة نائشة رضي الله عنها نامنتا مجن تسونا الزبير بن العوام ɗaya daga cikin al'ashirar mubashiruna bil janna ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda 'yan gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam ne mamarsa gwaggwar annabi sallallahu alaihi wasallam safiya safiya bint abd al-muttalib shi kuma az-zubair ibn al-awwam shine shine tanta so da kage yana cin ahlul bait inda shi yan gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam mamar ta annuwar baban annabi sallallahu alaihi wasallam ce safiya to shine mijinta az-zubair ibn al-awwam su ne ake faɗi ake cewa ka faɗi gidan da kaka sahabi baba sahabi mama sahabiya ɗa sahabi abdullahi bin zubair sahabi mamarsa na na asma'u sahabiya babanta kakan shi kenan abubakar sahabi sannan baban shi az-zubair bin al-awwam baban abdullahi shi ma sahabi sannan mamar az-zubair bin al-awwam din ita ma sahabiya safiya sannan baban sayyidina abubakar abdullahi ibn abin nan abu quhafa shi ma sahabi kaga wannan gida gida ne albarka ke shi ta ce na zo wajen ‘yar uwata na na Aisha radiyallahu anha wa hiya tusalli na na Aisha tana sallah fa qultu sai na ce ma sha'anun nasi samu mutane na ga mutane duk a fargice malamai suka ce lamma ra'at ittirabahum kaga mutane duk sirikici Sirra sun rawa shine sai ce ma shanu nas me ya samu mutane ne fa asharat ila samai sai na na isha radiyallahu anha ita aka tambaya ana asma'u ta ce ma shanu nas me ya samu mutane ne to sai na na isha radiyallahu anha sai ta nuni da kanta fa idan nasu qiyamun sai na na asma'u sai ta ce sai na ga mutane da a tsaitsaye suna sallah فقالت سيتشي شيء أسماء سبحان الله قلت آية شيء آه، سبحان الله وتآية تبينا كسفي ورانا أنسى بكسفي ورانا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخففان لموت أحد ولا لحياته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون رانا دا وتا آيويني تشن ذا وقت ما آيات سبب هكا سيتقل السماء سبحان الله نانا عائشة متى هكا تينوني زوا سما دا هننتا شيء متى هكا شيء كنا سيتي سبحان الله آية wata aya ce ta bayyana ta kiskewar rana فأشارت برأسها أي نعم سينا نائشة تيتينوني دا كانت تيهاكا إيه آية تبين كسفي ورانا أنسى كسفي ورانا فقمنا حتى علاني الغشي نانا عائشة رضي الله نانا عثماء سيتشي فقمت سيدنيكي حتى علاني الغشي إنا ميكي وسينا بعد نسوما saboda fargici kaga bambanci tsakanin sahabbai da suka san ayoyin Allah da mu mu yanzu a duniya ma idan ana yi sai a tanar a talabijin a ce ai gashi nan ma kasa kaza ta mallaki magani gilashi guda kaza wanda mutane za su kasa ta kallo suna ce ah, very beautiful duk wanda ya bi ta sanin Allah sai ya fi ka jin tsoron sa man kana lillahi a'rafa kana lahu akhwafa duk wanda ya fika tsoron Allah sai ya fika sanin Allah sai ya fika jin tsoron sa manzo sama hadari idan ya gani hankalin shi tashi yake hadari da iska sai hankalin shi tashi kaga manoma sai su tamanna manzo Allah sallallahu alaihi na Aisha ta tambaye suka ce ta ce masu naga idan ana in ana hadari mutane na munna kuma ya manzo Allah sai ga ka ya tashi sai ya ce mata wasu mutane sun ji hadari suka ce haza aridun mumtiruna Allah ya ce musu balhuwa masu ajaltun bihi rifin shiha, azabun ali tujammiru kull shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi alqawma almujrimin an halakar da wasu da ruwa an halakar da wasu da iska akwai bambanci tsakanin mutumin da zai je bakin teku ya kalli teku yana da imani kuma ya san waye Allah mutumin da shi kawai jahili ne ko kafiri ko kuma wani fajiri ya ɗauki bakin teku a matsayin wajen saba ma Allah akwai bambanci tsakanin mutumin da zai ga hadari ya san Allah da wanda bai san Allah ba suna da bambanci to su sahabbai idan aka yi kishfewar rana hankalinsu tashi yake to amma mu daga cin tsogale-tsogale za a faɗa a ce ƙarfe kaza zuwa ƙarfe kaza ma za a ga za a gama sannan minti kaza za a yi ko awanni sannan kuma sai a ba da labarin sai ce ba wani abu bane kada mutane su damu eh, sannan kuma sai a siyo magani a rarraba ma jama'a sai su rike kallo eh, suna kallo suna ihu suna jin daɗi wai rana ta kishi kaga bambanci tsakanin masanin Allah da wawa to hatta alanil gashiyu haske da su ma ta zo ta lullube ni faja'altu asubbu ala ra'si al-ma'a bayan na dan farfado sai na rika zuba ma kaina ruwa saboda in fita daga wannan jishiyani ko al-ghashiyu da na saba فحمد الله النبي صلى الله عليه daga nan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ba Allah wa asna kuma ya maimaita yaban Allah ثم قال سيتي ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا bayan wannan tsayuwar tawa da nayi nayi sallah ne tsawo to wallahi babu wani abu da ba a taba nuna mini ba face sai da na gan shi yanzu a wannan tsayuwar tawa duk wani abu sai da aka nuna mu hatta aljannatu wan nar hadda aljanna da wuta Allah ya nuna min na gan su na ga ƴan wuta na ga ƴan aljanna fa uhiya ilayya daga cin abin da Allah ya mun wahayi yanzu a tsaye din nan da nake cikin sallan nan annakum tuftanuna fi quburikum lallai za a fitine ku a kaburburanku tuftanuna ay tusalu ko tumtahanun za a muku jarabawa za a muku tambayoyi a cikin kaburburanku مثل أو قريبا من فتنة الدجال فتنة المسيح الدجال وتنقش فتنة tambayar kabari to ce kama da fitinan almasihu dajjal fitinan almasihu dajjal manzo sane ce Allah bai halicci wata fitina da ya jarraba al'umma da ita ba kamar almasihu dajjal kamar dajjal shi yasa ranar da manzo sama zai bayani kan dajjal yini guda ya tun asuba har sallar isha'i sahabban da suka yi ruwaya kowa ya ruwaito abin da zai iya ruwaitowa ne sai dai a tashi kawai a yi sallah manzo sama ya ci gaba da bayani kan wane ne ake ce mashi dajjal aka yi bayani manzon sama yi bayani mai tsawo tun asuba da ake yi sallah asuba manzon sama bai bar inda yake ba har sallar isha yana yana musu bayani kan su san wane ne dajjal ga sufufinsa ga fitilinsa ga abubuwan da zai zo da shi na bala'i a duniya eh? ga yadda za a jarrabu mutane da shi sannan ne maganinsa duk sai da manzo Allah sama ya bayani shi yasa manzalin sama a nan sai ya ce to fitinar kabari tambayar kabari sai kama da shi shi yasa ka gama manzo sama ya hada su a addu'a addu'ar da ake yi ba a cikin sallah da tahiyya ta biyu aka hada su Allahumma inni a'udhuka min azabi jahannam wa a'udhu min azabi al-qabr wa a'udhu min fitnati al-mahya wal mamat malamai suka ce fitnatu al-mamat fitnatu al-qabr kenan fitina tambayar kabari وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال kaga manzon sama ya hada su saboda haka manzon sama ya ce misla au qariban ko daidai suke da fitinar masihu al-masihu ko kuma fitinar kabari ta kusa ta kai fitinar al-masihu daga cin abinda mutane da yawa ba su suke mantawa fitinar dajjal har mamaci sai ta sai ta taba annan sallah ya ce zai zo ya samu kabarin mutum ya buga ya ce tashi almasihu dajjal ba ya bigi kabarin mutum ya ce tashi sai ya tashi a gaban mutane ya ni waye idan mutum mai imani ne sai Allah ya taimake sai ya kai dajjal ne makaryaci amma idan Allah maɗaukacin sarki ya jarraba mutum dama mutum zai mutu ya mutu ba a akan daidai ba shi ne zai ce kai Allah ne bayan ya mutu hadisi ne sahihi shi za ka gama sama ya yawaita bayani kansa kuma ya ba da addu'o'i kuma ya ba da hanyoyin da za a ba a kubuce ma almasihu dajjal ba zai yi karka tarbarsa ba kafin ya zo sannan kuma ka ce idan ya zo ba za ka bi shi ba duk kayayyakin shi da zai zo da su ya jarabu mutane da su wajibi ne mutane su guje su yanzu ba gashi an samu mutanen da suka ce suna share mushi bage ba suna nan ta yara masu ɗaukar hoto su sa a whatsapp ba su san abin da suke ba duk addinin su suke talla sai za ka ɗau hoto sai ke wani haka har biyun nan ku na yi sun za a ɗauki zai wani hoto kai me ke nan haka me ma na shi ba PRP yanzu wanda ka ce ta PRP ke ce su haka suke yi ma sun zai na hoto sai wani haka to akwai yaran da zaka ga ba ma hakan suke ba haka suke yi irin na asalin abin da aqida take nunawa duk symbol din su ne amma baka sani ba huluna da ake wa a irin hulan nan kaga yaro ya sa hula mai kuma kahuna guda biyu duk su shi suke yi riga haka wasu luggogi da suke amfani da su kawai sai ka zo ka ta amfani da su kawai da an kawo wata kalma kawai baka san ta ba to sai ka fara amfani da ita to shine wannan dole sai an guji wannan manzo ya ce fitinar kabari tambayar da za a mutum a kabari tayi daidai ko kuma tayi kusa da fitinar dajjal fitinar dajjal kuma kowane gari zai shiga amma banda makka da madina kamar da ya tabbata a hadisi sahihi ita kuma makka da madina su kuma maka da madina to sai sun yi girgiza Allah ya fito da kayan da jalda sadaka ma ka gudu can in kai kayan shi ne Allah madaukakin zaki sai ya kore ka sama ya ce ai ai ai ai ai madina tana kore kabal zan tatta zan tadda aka samu madina to sai madina ta kori wannan ta sance daga wannan kazantar kamar yadda maciji yake fita daga daga sabarsa ya aje saɓar gefe guda shi kuma ya gaba to haka madina za ta yi mutanen banza saka ko ka je madina ka nade a can in ba Allah kake bi ba a can to sai an kakkabo mutum ya bi dajjal da kaga babban guziri shine mutum ya zama mutumin kirki kuma mutumin kirki Qur'anin da manzon salama ya faɗi cewa an an haɗu da shi a karanta masa ayoyi goma ƙarshe ko ayoyi goma farko riwayoyi sun saba wasu malaman suka ce ka haddace hafi kahfi dake ba ina qur'ani mutane karanta shi suke karanta masa yana daga cikin abin da zaka tserata in dajjal ya zo ka karanta masa ayoyin goman farko na suratul kahfi ko ayoyi goman karshe na suratul kahfi ko kuma duka sura kuma aka ce ka rike yin addu'a addu'an nan da ake yi bayan sallah an an gama sallah a tariyar ƙarshe اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال wannan su ne magungunan dajjal bayan ka yi ruku da sunna ka yi ruku da aƙida, sahihiya ka zama mutumin kirki bawan Allah ka nisanci ababen da Allah madaukakin sarki bai yarda da su ba ka inganta imaninka ka zama mai ikhlasi to shine babba to shine fitnatul masih dajjal manzo sama ya kamanta fitnatul masih dajjal ko fitnar kabari da fitnar masih dajjal al masih dajjal dajjal yuqalu za a ci ma ilmuka bi hadha ar-rajul daga cikin tambayoyin da za a ma mutum a kabari za ce ma ilmuka bi hadha ar-rajuli me ka sani game da wannan mutumin kaga rajul aka ce ar-rajul ma ilmuka bi rajul kaga me ka sani game da wannan mutumin wani mutum ar-rajul mala'iku suka sa shi alu da lam wannan al din lil ahadi ne lil ahad wato an saba da shi an san shi ba kowane rajul bane wannan al ba ta ba ta istigraq al jinsi bace al ahadiyya ce al ahad ko kala biyu ne akwai al ahad al qarib akwai al ahad al ba'id yanzu idan sai na ce maka ra'aitu qadiyan fa asra al-qadi ce ga wani alƙali kaga nan an san shi ba san shi ba kai da nake baka labari ka san shi yanzu akwai wani abu a cikin kwakwalwarka game da wani alƙali babu sai na ce fa asra al sai alƙalin na ga sauri wani alƙalin ne saurin wancan ko wani ne daban Shi ne wanda na fara cewa na gani ko ba ku gane ba to kaga wannan shine ake ce masa al-ahdul akwai al-ahdul ba'id ina ma can mun taba magana kan wani alƙali ko kwana biyu da suka wuce kwanaki biyu da suka wuce ko kwanaki uku da suka wuce ko sati guda ko wata ɗaya ko shekara mun yi magana kan wani alƙali da kai sai yanzu sai na zo sai na ce maka ai hakamal qadi hausa za ta zama mai alƙalin ya yanke hukunci to shi ne irin wannan dama ka san shi su mala'iku a cikin ilimin da Allah maɗaukacin sarki ya ba su to kowa ya san annabta salama. kamar ɗalibi ne a aji da malami ko ɗalibai da malami lokacin da malami ya zo ya rubuta jarabawa akan me yake rubuta ba akan silabas ba kan abin da ake tsammani ya karanta da ɗalibansa so da zai zo ya rubuta jarabawa zai tunanin shi kowane ɗalibi ya amsa ko ba ka bane kowane ɗalibi ya amsa to haka mala'iku suke kowane ɗalibi ya amsa shi ke zaman lafiya kashi ne ka amsa to shi yasa sai su ce ma mutum ne ma ilmuka bi hadha ar-rajuli me ka sani game da wannan mutumin kaga dan kwallo sai faɗi dan kwallon shi da ya sani yau mana da kullu unasi bi imamihi sai ka faɗi rajul ɗin ka kan ma za ta ma ilmuka bi hadar rajul me za ka faɗi game da wannan mutumin kaga wannan mutumin sai ka faɗi naka kai wanda shi ka haddace ka san nawa ake siyan kafarsa ka san kasar da yake buga ma kwallo kasan shekarun shi kasan kasarsu kasan ina yake yanzu ma ai yana kasa kaza duk ya san tafasir din rayuwarsa amma baka san na annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan yan dirama kake bi shi ma sai ka faɗa ma za ta ma ilmuka bi hadha rajul me za ka faɗi ilimin ka game da wannan mutumin kaga sai ka dauko dan diraman ka a danka sai ka faɗan musu ka gani in za ka tsira in dan siyasa kake bi shine mai gidanka ka manta da annabi sallallahu alaihi wasallam wani dan siyasa shi ka dauka shi kake bi aka ce maka ma ilmu muka bi hadha rajul kaga sai ka fadi dan siyasa sai ka fada ka ce wane ne shine naka kaga bala'i shi so da kama ilmu muka bi hadha rajuli wannan tambaya ya kamata kowa mutum ya tunanin ya zai amsa ta fa amma almu'minu aw amma ne imani ko kuma almuqin wanda ya tabbike da tabbas dama daga cikin sharɗin imani akwai al-yaqinul munafi bishak wajibi ne in ka ce kai imani ka san la ilaha illallah to ka zama kana da yaqini tabbas al-munafi lishak yaƙinin da yake cin karo yake kore maka kofanto yaƙini shine tabbas yaqini an sha faɗa mana cewa yana da matakai guda uku ne akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin ilmul yaqin labarin da amintacce ya baka wanda baka tsammanin zai maka ƙarya ɗari bisa ɗari yaqini ne ko kuma jama'a da yawa su baka labari da ba zai yiwu a ce jama'an nan sun haɗu sun yi ƙarya ba Sandan dukkanin su ce maka sun ji sun gani ko a gabansu aka yi to ka samu ilmul yaqin kenan ainul yaqin kai ka gani kai ka gani da idan ka ka gani haqqul yaqin kai ne abin ya faru da kai sahabban annabi sama a gaba da manzon sama duk sun samu wannan sun samu ilmul yaqin suka wuce ilmul yaqin suka ainul yaqin suka wuce ainul yaqin suka kai haqqul yaqin wasun su tare suka ci abinci suna cin abinci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga haqqul yaqin kenan to almuqin kenan aw almu'min almu'min aw almuqin wanda yake da imani kuma yake da tabbas sai ya bada amsa sai ya ce fa yaqulu huwa muhammadun huwa rasulullah sai ya ce a'a ai wannan mutumin shine Muhammad kuma shine manzon Allah ja'ana bil bayyinati wal huda ya zo mana da abubuwan da suke balo balo sune al bayyinat ababe na ilimi waɗanda suka fito fili wal huda sannan ya zo mana da shari'a <laughs> mummuni shi amsa shi ke fa'adabnahu wattaba'nahu sai muka amsa masa kiran da ya mana cewa mu zo mu ba Allah wattaba'nahu kuma muka bi shi Kuwa muhammadun salata saboda ya tabbatar da ya ba da amsa daga gaske ya faɗi haka sau uku Sau uku mutum zai ba da amsa kamar irin yadda ake yara jarabawar abin na writing sai a ce mutum ya maimaita sau biyar kaga tabbas ya iya na, to zai amsa sau uku mai imani a cin kabarinsa Allah ya sa muna shi fa yuqalu sai a ce masa nan salihan sai a ce yi baccinka salihan kana nagartacce kai ta baccinka kawai ka huta ba ka da damuwa a cikin kaza قد علمنا إن كنت لموقنا به wallahi dama Allah ya bamu labari ya sanar da mu cewa kai kana da tabbas kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin da Allah ya aiko maka nan muƙi nan salihan yi bacci kana nagartacce kana cin mai jin da kana mai jin daɗi ta baccin ka ba ba wata damuwa ba wata damuwa wa amma almunafiqu aw almughtabu amma munafiki yana kishiyantar mummune kenan aw almughtabu yana kishiyantar almuqin ko munafiki ko kuma wanda yake da shakka fayyakulu sai ya ce la'adin wallahi ban sani ba ban koya ba ban je makaranta ba bana karatu bana saurara karatu sami'tu na nas yaquluna na fa qultu ni dai ji mutane suna faɗin abu ni ma a gari na ta faɗa ji bala'in wanda bai san abin da bai ji ya koyi karatu ba kuma duk wanda bai ji ya yi karatu ya murtabi ne dan shakka ne duk wanda bai karatu ba dan shakka ne kawai ta ji ana faɗin abu shi kenan kai ma sai ka kama faɗa fatiha ba ka je gaban malami ya koya ma ba kawai ta ji ana yi kiro shi kenan Tsura yan surori na kasa kasa da kake karanta kila a sallah ba ko ya kai ba ji ne yau da gobe kawai ka ji ana yi shi kenan sai ma ka iya ana faɗi sa Allahu akbar su sami Allahu liman hamidahu da sauransu duk ba jiji ce kawai ba ko ya kai ba to shi ne wannan hadisin yana da ban a takaice ko a gurguje cikin hadisin shine na farko nana asma'u radiyallahu anha ta tambayi nana aisha nana aisha ta yi mata amsa da kai ai na'am fa asharat bi ra'siha ai na'am sai nuni da kanta haka tace tana nufin eh kenan sannan hadisin yana nuna mana firgice wadda sahabban manzo Allah sama suke yi a lokacin da aka ce an samu kiskewar rana sannan wannan yana nuna girman sanin da suka ma Allah madaukakin sarki sannan hadisin yana nuna mana ashe ana yin sallah a lokacin da rana ta kishfe sannan an hadisin ya karantar da mu ana yin hudu ba bayan an gama sallah sannan hadisin ya karantar da mu tsawaita karatu ake yi a tsawaita tsayuwa a tsawaita ruku a tsawaita sujada a wannan sallah ta kishfewar rana da take faruwa sannan hadisin ya karantar da mu babba ya karbi ilimi a wajen karami domin na na asma'u karama ta girmi na Aisha shine malamai suke ce masa riwayatul akabiri anil asagir riwayar da manya suke yi a wajen kanana na na asma'u shi yasa na faɗa muku na ce yayar ta yayar na na ita ce yayar ma irin wacce ta isa ta haifi mutum mun gane ai sannan hadisin ya karantar da mu Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da bai sanar da wasu ba sannan hadisin yana nuna ashe mazasau sau bai san gaibu ba sai abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi sannan hadisin ya faɗa mana ya karantar da mu cin yin imani da tambayoyin kabari sannan cikin tambayoyin kabari akwai tambaya a game da wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam sannan maza sama ya hadisin ya nuna mana girman tambayar kabar. domin ya kamanta ta da fitinar dajjal sannan hadisin ya karantar da mu mutumin da Allah ya taimake shi yana da imani a duniya to shi ne zai iya amsa tambayoyin kabari sannan hadisin ya karanta da mu ashe ana neman iya amsa tambayoyin kabari ne tun a duniya ba a can ba ko ka iya larabci ko baka iya larabci za ka iya amsa wannan tambaya in kana da imani an ko baka da imani ko kai waye ba za ka iya amsa ta ba sannan hadisin ya nuna mana cewa akwai na'imul kabar akwai azabu akwai bayan tambayoyi akwai ni'imar kabar sannan akwai azaba wanda ya iya amsa tambayoyi shikenan ya kubuta sai ya shiga cikin ni'ima gashi nan ce nan salihan wanda kuma ya kasa amsawa to shi kuma ya san kishiyar haka zai faru da shi to wannan dai shi ne saboda haka ya halatta a bada fatawa mutum a masa tambaya ibada da kai yanzu misali ya halatta wani daga cikin ku ya tambaye ni ya ce abu kaza ya halatta sai in mushi haka in ne hakan ne yana nufin ne eh ce ko abu kaza ya halatta haka sai in yi haka ina nufin ne bai halatta ba to ya hala ya ya wannan wannan tsari ne na karantarwa da kuma ba da amsa Allah madaukakin zuci ya taimake mu Allah ya ba mu ikon gyara halayenmu Allah ya kawo mana da waɗannan fitinu da muke cikin su Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya a cikin kasar mu ya saukar mana da alkhairi wannan tashin hankali da nake ciki Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya ba mu zaman lafiya an kai wani mataki na la haula wala quwwata jiya na je kusa da inda ake shiga jirgin kasar nan a Kaduna sai ta ga tashin hankali duk jama'a an daina bin titi shi ce ma duk wanda yake da wai katin menene ake ce masa tiket da ake saida na jirgi daga Kaduna zuwa Abuja naira dubu ɗaya da ɗari uku har dubu goma ana saida shi saboda cikowa da harguwa da hayaniya kowa wai ba zai bi titi ba yana jin tsoron abin da zai faru irin wace irin musiba ce maka shiga duk wanda yake da hankali ya shi yake gane halin da nake ciki amma wawa da mahaukaci duk ba za su gane halin da ake ciki saboda mu dawo mu koma ga Allah madaukakin sarki shi ne babban abu so zikru fulanin wa illanin la yufidu ta'ila ka faduwa na ka faduwa na ka faduwa na duk haushi ka kara ma kanka mu dawo mu faɗa ma kanmu gaskiya mu ba Allah madaukakin sarki mu tuba mu istighfari mu tuban gaskiya ba tuban mazuru ba mu dawo mu gyara halayen mu sai Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya fitar da mu daga cikin halin da muke ciki maroƙin shi bayan mun gyara halayen mu mu ka addu'a mai ta addu'a Allah madaukakin sarki ya fitar da mu daga wannan halin da muke ciki inda kake jin nisa sai ka ga yana abun yana ta matsuwa kusa da kai mai hankali idan yana ganin wannan hankalin shi tashi yake abin da kake jin shi can nesa to yanzu yana ta matsoka yana ta matsoka yana ta matsoka yana ta matsoka لك حلا يا يمنى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته